sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Da fatan masu azumi kuma ana ayyukan ibada lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata goma sha tara ga watan Afrilun shekarar da biyu Kafin mu abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanan labaran duniya. Dakarun Ukraine a yau talata sun ce sojojin Rasha sun karkata hankulansu wajen kokarin karbe ikon Donetsk da Luhansk. A karan farko cikin watanni mayakan palestina sun harba wani makaman roka cikin yankin gabashin Isra'ila. kamar ta tura ɗaruruwan dakarunta zuwa kan iyakarta da jamhuriyar tsakiyar afirka a gabashin ƙasar za ku ji dalili kanan labaran duniyan kenan to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a ghana masharantar ƙasar sun buƙaci da gwamnati ta ɗau matakin tabbatar da adalcin da al'ummar ƙabilar fulani suke buƙata saboda a kauce ma matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar da bauchi kuma za ku ji cewa masu hakar ma'adinai su hudu sun rasa rayukansu sa'alin da ramin da suka haƙa ya rubuta a kansu muna kuma tafa da shirin noma wanda muhammad hafiz baballe zai gabatar da kuma wasu daga cikin da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuma kuke aika mana ta hanyar imel har ma da tasirin azumi albarkacin azumin watan ramadana amma kafin nan sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya. jama'a assalamu alaikum dakarun ukraine a yau talata sun ce sojojin rasha sun karkata hankulansu wajen kokarin karbe ikon donetsk da luhansk wasu muhimman yankuna da ke gabashin kasar wanda hakan zai ba su damar haɗe yankin da crimea da suka kwace shekaru takwas da suka gabata wata sanarwa da babban janar ɗin sojin ƙasar ya fitar ta kuma nuna cewa har yanzu rasha bata dakatar da kai hare-haren makamai masu linzami akan yankunan fararen hula ba a sassan ƙasar wannan sanarwa na zuwa ne kwana guda bayan da rasha ta kaddamar da hare-haren da aka jima ana fargabar za ta aiwatar a gabashin kasar ta ukraine bayan janye kawon da ta yi wa birnin kiev Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky kenan yake cewa yanzu babu haufi. Za mu iya cewa dakarun Rasha sun kaddamar da yaki akan yankin wanda suka jima suna shiryawa shi dai donbass shi ke dauke da yankunan luhansk da donetsk lardunan da tuni wasu yankunan su suka fada hannun 'yan awarin da ke samun goyon bayan rasha hada da birnin maria paul mai tashi jiragen ruwa da suka yi wa ƙawanya rasha dai ta nemi ragowar sojojin ukraine da ke birnin na maria paul da su ajiye makamansu tare da ba su wa'adin zuwa tsakar ranar yau talata ma'aikatar tsaron rasha ta yi ikirarin cewa dakarunta sun yi nasara a har-haren makamai masu linzami sama da 1,200 da suka harba a cikin dare guda waɗanda su da dama suka fada a kan gabashin ƙasar ta ukraine kakakin ma'aikatar tsaron amurka john kirby ya faɗa ma labarai a ranar litinin cewa rasha ta fi mai da har-haren nata na sama akan yankin donbass da wasu yankunan kudancin ƙasar musamman akan birnin mariupol a karan farko cikin watanni mayakan falastina sun harba wani makamin roka cikin yankin kudancin isra'ila rotanni sun ce isra'ila ta mai da martani da hare-haren sama a kudancin zirin gaza inda taibarin wuta kan wani wuri da take zargin ƙungiyar hamas na haɗa makamai kamar da dakarun isra'ila suka faɗa da safiyar yau talata babu dai rahotannin da ke nuna cewa ko an jikata a waɗannan hare-hare ita dai isra'ila na ɗora alakin waɗannan hare-hare ne akan shugabannin hamas abin da yasa take mai da martani da zarar an harba mata su wannan harin roka da mayakan falistinawan suka kai shine na farko tun bayan wanda suka kai a daren jajiberin sabuwar shekara harin makamin ya biyo bayan aron gama da aka yi a wajen masallacin kudus wanda ya haifar da jerin munanan hare-hare zuwa cikin isra'ila a gefe guda da kuma hare-haren soji da isra'ilan ita ma ta kai a matsayin martani a yankin yammacin gabar kogin jordan a ɗaya gefen 'yan sanda a kabul babban birnin afghanistan sun ce mutane da dama sun jikkata bayan wasu jerin fashe-fashe da suka auku a wata makarantar sakandare a yau talata fashe-fashen sun auku ne a makarantar abdulrahim shahid high school wacce ke yankin hazara da 'yan shi'a suka fi jaye a yammacin birnin 'yan sanda sun ce akalla bamai uku ne suka tashi a makarantar wannan unguwa ta sha fama da hare-hare waɗanda ake zargin ƙungiyoyin mayakan sunni ne suke kaiwa da kuma mayakan is zuwa yanzu babu wani da ya ɗauki alakin kai waɗannan hare-hare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mahmud zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniyar amma yanzu bari mu fara daga ghana inda masharanta a ƙasar suka buƙaci da gwamnati ta ɗau matakin tabbatar da adalcin da al'ummar ƙabilar fulani suke buƙata don kauce ma matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar kiran na zuwa ne bayan da wasu matasan ƙabilar fulani suka buƙaci da a ba su damar mai da martani muddin gwamnati ba ta yi adalci ba duk da cewa mataimakin shugaban ƙasar ya ba da tallafi ga waɗanda al'amarin ya shafa wakilinmu hamza adam na ɗauke da ƙarin bayani biyo bayan an bisa hulana wanda aka kashe a makon da ya gabata a kauyen zakwali da ke jihar arewacin kasar ghana mataimakin shugaban kasa dr mahmudu baumiya ya jajanta wa alin gidan magabatan tare da tallafa musu da kimanin cd dubu sittin kwatankwacin naira miliyan uku da dubu ɗari biyar. amma da alamun tallafin bai sanya zukatan matasan kabilan Fulani a Ghana ba. Mai tattara mambobin kungiyar matasan Fulani a kasar Malam Ahmad ya ce matasan fana matsa masa lamba na bukatar da a basu damar mai da martani. Yanzu akan ni suna bani fresh ne kamar Ahmed ka ba mu hanya mu shiga na ce a'a ba wanda zai wani abu amma muna neman halwa yau gwamnati ta samu na hannu waɗanda suka kashe mana dan waye a kama. Sai dai kuma mataimakin shugaban majalisar sarakunan Fulani a Ghana mai alfarma sarki Usman Ban Ahmad bai boye damuwarsa ba inda yake cewa duk da kokarin da suke yi na neman samar da wata hanyar shawo kan wannan matsala ba za ka cutar da Hulani ya kyale ba. Suna dai cikin rarrashin matasan domin ganin sun kaucewa kai hari. Ba zai yiwu mu ana kashe mu kullum kuri. Fulani fa ba za ka mai abu faka kwan lafiya ban ka bai ya kyale fa ya ta san maka amma ba mu san lokacin ba. to kai ne muke matsawa muna ba su hankuri kada su su ma su yi ramon gayya zai su kashe wani muna neman stakeholders meeting mu da sarakunan da gwamnati mu da peace council da manyan fulani wanda ke mu mu zauna da su muka yanzu ya za a kare wannan fitina. Adib Sani mai sharhi bisa harkar tsaron ciki da wajen kasan Ghana ya ce kamata ya yi da gwamnati ya dau matakin gaggawa domin tabbatar da adalcin da kulanawan ke bukata sabida mai da martani da gaggawa fashikan haddasa fitina. Eh, in ba hankali ba fulanawa kuma suka suka ce ce ba su yadda da yayi ya kawo babban damuwa kuma sun gwada kamar ba farko ke gaba wani lokaci daga gushigu an kashe aba 14 ana kashe shanayen su ana yi musu barna ana kashe matasan su to wannan duka yi sojin a da essential threat to security in Na dai tuntubi mai wakiltan al'umman zango a fadar sufaito Janar ɗin Dakarun 'yan sandan ƙasar Malam Muhammad Mansur. A da na yi masa tambaya ko shin meye dalilin jinkirin? Gaskiya ne wanda ya zama wannan regional commander shine cop yusa bonga shi aka ce ya form team su su ka report ko report bai fito ta wajen shi officially ba dole yan accra daga headquarters ba su su communicate ma duniya officially Don abun da ba aka sani ban kate kai magana kai shi yana kawo illa dalilin da yasa kaga ba a fito da magana official amma yanzu aka current team na underground the ground suna investigate wannan lamarin a makon da ya gabata ne dai aka ce wasu 'yan kabilan kwankwan ba da adadin su ya zarta ɗari suka kai ma fulanawan kauyen zakwali da ke jihar arewacin kasar ghana hari da hanyar kona gidajensu tare da kashe wasu tara daga cikinsu haka ma ya tilasa al'umman kauyen tserewa domin neman mafaka biyo bayan kwankwamban sun yi zaton fulanawan suka kashe musu wani mutumin su hamza adam sashen hausa na muryar amurka kuma si ghana a gaida hamza adam to ana tare ne Eh, kai tsaye sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniyar kamar ta tura ɗaruruwan dakaranta zuwa kan iyakarta da jamhuriyar tsakiyar afirka a gabashin ƙasar bayan da 'yan tawayen ƙasar ta jamhuriyar tsakiyar afirka suke garkuwa da mutum 35 a wannan wata dakaran kamar sun ce 'yan tawayen na kaikaitar 'yan kasuwa manoma da masu kiwo a gidan gona inda sukan kwace musu kudade da shanunsu. su hukumomin kamarun sun ce a ranar litinin sojojin kasar sun kai samami a wasu ƙauyuka da dazuka da ke iyakar kasar da jamhuriyar tsakiyar afirka a yankin gabashi a wani yunkuri na kubutar da mutanen da 'yan tawayen suke garkuwa da su jami'ai a jamhuriyar tsakiyar afirka a nasu bangaren sun ce tun daga watan maris har-haren 'yan tawayen kasar suka karu a makon da ya gabata dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar tsakiyar afirka suka ce 'yan tawayen da aka kora daga garuruwa da dama sun buya a kan iyakar ƙasar da kamaru hukumomi a ecuador sun ce an kama kusan tan uku na hoda iblis da kudinta zai kai dala miliyan 92 'yan sanda sun ce an kwace kayan ne a tashar jirgin ruwa a garin da ake kira guayaquil sun kara da cewa sun kama mutum guda da ake zargi na da alaka da hoda ta iblis wacce ta kai tan 2.8 an kuma nufi kasar belgium ne da ita ita dai kasar ecuador ta kasance kasa da masu safarar miyagun kwayoyi kan yi amfani da ita wajen ratsawa don yin safarar kayansu tana kuma makwabtaka da colombia da peru kasashen da suka fi samar da hoda iblis a duniya madalla a gaida mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu uh, masu haƙar ma'adinai su hudu sun rasa rayukansu sa'alin da ramin da suka haƙa ya rubuta a kansu a ƙauyen shande da ke ƙaramar hukumar ningi a jihar bauchi masana harkokin ma'adinai sun ɗora alhakin yawaitar masu haƙar ma'adinai ta barauniyar hanya a najeriya kan gazawar hukuma wajen samar da dokoki kan hada haɗar ma'adinai ga muhammad abdulwahab daga bauchi ɗauke da rahoton sarkin ƙauyen shinde malam muhammadu zailani inda hatsarin ya faru ya yi ƙarin bayani kan lamarin a hira ta wayar tarho an kira sallar magarba na samu labari akwai wasu da suke cikin rami sakamakon ruwan sama da aka yi kamar daga bakin karya ina cikin rami da ke ramin yana da kanta yana da loto lokacin su yaran ba su an yi hadiri ba to sakamakon wannan ruwan da aka yi ke tura kasa da zuwa su zai je rufe kofar rami to bayan an samu wannan sanarwar shine muka umarci jama'a aka je tun wannan misalin karfe bakwai da rabi ake ta kokarin a fito da su Allah bai sa an samo su don yi misalin kashe uku saura na asuba muka ciro su amma dukkan su kowanne Allah ya mai da cewa ba wanda yake rayu. Har ila yau Alhaji Ila na daga cikin mahaifan yaran da suka rasa rayukansu a ne ya yi ƙarin haske kan batun. Kai to faruwar abin da yi an kira sallan garba nan ya ga kira mu aka ba mu labarin abu to daga nan dai gaskiya duka yawanci ba mu sallah ba muka rinta bin nan to gaskiya da muka je abin abin ba da nan dai aka kama aikin su kai da su dukkan su Allah ya mutu rasuwa. Shugaban karamar hukumar Ningi Honorable Mahmuda Hassan Tabla ya bukaci hukumomin ƙasar da su gaggauta haramta ayyukan masu harkar madinai ta bayan gida a faɗin Najeriya ya kuma ja kunnen masu wannan harkar. Ina gargaɗi da mutane musamman cikin waɗannan abubuwan da su dinga lura da mu da muke jagorori da muke faɗa musu dinga bin doka ana komai bisa tsari ba mun dan muna da wani manufa ne ko mu musguna musu ko ba ma kaunar su ba a'a muna yin wannan magana ne lallai dan su kasance suna yin abu bisa doka dan gujewa aukuwar abubuwa irin waɗannan din so lallai muna kiran su da su kasance masu bin doka da oda dan gujewa wani abun da zai biyo baya na da na sani irin waɗannan da ta fitar kungiyar global rights da ke bibiyar harkokin tono da kuma sarrafa majinai ta ruwaito cewa talauci da tsauraran matakan yin rajistar sana'ar tonon madinai sun taimaka wajen haddasa hada-hadar neman madinai ta barauniyar hanya malam abdullahi yalwa malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha na tatari ali a garin bauchi ya yi tsokaci kan lamarin matsala daga lokaci zuwa lokaci wannan abu ne da ya kama da abinda bature ke cewa suicide wato kisan da kai na gaske sakamakon cewa mutane na bin hanyoyi na bayan fage domin neman su azurta kansu kuma a najeriya allah ya mana arziki mana zanna a kansa amma muna rayuwa cikin talauci saboda irin wannan halaye na kofin kula da rashin sanin ya kamata da shi wajen neman gujewa bin ka'idoji ko hanyar da suka dace domin a yi ayyuka na kasuwanci ko wasu abu mai kama da haka. Sai dai kuma rashin samun daidaito tsakanin gwamnatocin jihohi da na tarayya kan mallakar da kuma izinin sarrafa madinai yana kawo nakasu a wannan bangare da hakan ke nuni da cewar Najeriya na asarar kimanin dalar Amurka biliyan tara a kowane shekara in ji cewar kungiyar Global Rights. Abdulwahab Muhammadu Wuda Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Muhammad Abdulwahab. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da ɗaya da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za ku rika samun labarai da dumi su yanzu kuma ga shirin noma. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun fara tattauna da shugaban kungiyar manoma da masu sai da iri ta jamhuriyar Nijar Alhaji Yusuf Mai Zama wanda ya fara yi wa wakilin mu Ayamai Sulamu Mumuni Barma karin bayani kan kaddamar da shirin samar da wadatattun iraruwa na zamani a yankunan karkara. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya. to me kuke jira eh, daga wajen manoma eh, majin manoma a eh, haɗin kai sosai na su ɗoka tunda mun san da iri abu ne wanda addawa ya haraka manoma dangance da ana kai musu irara waɗanda mahi yawanci ba su gamsuwa da su in sun ga kamar irara da hito da gidan gona suna ɗare-ɗaren su amma abin da muke so ko cikin ɗare-ɗaren nan manomi shi ɗoka shi jaraba domin san da saboda ingancin wanga ta tamu mun san da yarda allah eh, in mutum fara noma shekara guda sai ya dawo ya doka ya noma don muna son kuma manoma su zama bude su rika tambayoyi su rika tambayoyi ga waɗannan mutanen da za a kai cikin karkara waɗanda za su sai da irin nan don da za a ba su horo kwararre na faɗa musu don mai yawancin matsalolin ba samun irin ba da taki ingantattu yadda za a yi da su nan ma ana samun miskila to yanzu nan muna so eh, kamar yadda ce muku sanda ce wadda za ta buge zomo uku ko hudu zamanto ga ingantaccen kayan noma kuma ya zamanto kuma ga waye kai da za a yi mama noma yin nazarci farashin da ya dace da mutanen karkara eh duka wannan an nazarce shi da yake tallahi ne ma na waɗannan eh, kayayyakin da za a kai kenan ka gani su ba za a sa kama yaunin su ba zuwa kai karkara duka waɗannan an nazarce su kuma mu ma kan kama muna na muna nazari shi zamanto da an ce iri na haci an san ko nawa shike an ce iri na dawa an san ko nawa shike kuma an san abin da manomi ke iya saya ne shi ya amfani da shi menene matsayin gwamnati a cikin wannan sabuwar tafiya lalle abu ne wanda shi ne ma gwamnati sama gaba in kuna je ana haɗin wannan maison du paysan to maison du paysan wannan kama a kai irara da fasahohi na zamani ganga ga manomi to shi wannan eh, kusan manomi to shi wannan eh, kaman eh, yana tsaya cikin komin komin ne mu kuma yanzu cikin wasa mu sai mun ka ce to a kara ma wannan ƙarhi ya zamanto ya kai har cikin ƙauyuka ƙauyuka ko ko ya kai har cikin kasuwanni na ƙauyuka ƙauyuka inda ba a kai an ka kaha wannan abin dangance da ɗumama yanayi ya zamanto cilas ga manomi ya unhwani da iri na zamani ya unhwani da taki na zamani ya unhwani da fasahohi na zamani don shi ne muke cewa ga manoma wannan dama ce wadda ta samu gare su sa'a ce wadda allah ya basuwa wadda ya kamata a ce eh, manoma sun yi amfani da ita sun ba abin karhi tunda gaskiya amfanin su ne ita ma sakatare janar ta kungiyar manoma da masu sai da iri ta jamhuriyar Nijar a yi karin haske kan abin da kungiyar tasu ke son ta cimma a ƙarƙashin wannan shirin da kuma yadda za su taimaka harkokin noma a ƙasar. Sunana uh, Madam Nasir Aishatu ni ce um, Secretary General kin Association kin masu noma da sai da iri na Niger. Mm. Wanga sabon tsari na mu ta su um, production da uh, sarrafa iri. Uh, vraiment abu ne mai bunƙasar dawa. tunda gurin mu mu kai iri da taki da kayan noma ga manoma directement ga manoma ke kuma mu samu mu yi rapprochen mu guso wannan kayan aiki da manoma manoma bai kamata ba su ce a ɗauki dogon lokaci ko hanya mai tsawo su samu iri don shi ne da ka yi tunani eh, muka ga partner kinmu da suke nan muka ce muna so vraiment mu samu mu bunƙasa wannan aikin na sarrafa iri don ka sai projet ESS de sahel suka ji kukanmu sai suka taimaka muna da shaguna na sai da iri kuma da mutuna na ɗauka iri mu yi kasuwin ne kasuwin ne mu samu mu kai ma manoma kayan aiki akwai amfani da yawa to akwai eh, ayyukan wayar da kai da kuma na demonstration za su gani da unhanin eh, iri na zamani wadda shi da parafor a iri na gargajiya duk wannan yana cikin program kin da muke nan muna tsarawa don saboda eh, manoma su samu vraiment su ci amfanin aikin da su muna aiki da masu bincike research agronomic muna kai musu kukan eh, manoma da irin wanga halin canjin yanayi don akwai sabin iri da muke gwadawa in manoma ya suka gani za su yi adaptation shi mm. eh, don akwai vraiment aiki da muke hannu cikin hannu da research agronomic in ta ta Niger har ta kasashen waje duka muna aiki don mu vraiment dan manoma su samu su samu iri mai mai inganci pour accroître la ta wace hanya wannan sabon tsari naku na isar da su irin zamani da kayan aiki na zamani zai taimakawa a Niger a kokarin murkushe matsalar cimaka a kasar gudun wadda za mu kawo wa cikin wanga aiki na production a samu bunƙasa eh, abinci da noma muna kawo sabin iri wanda suke adapte daidai da canjin yanayin da manoma suke experimente kuma muna accompagne su cikin technique de production sabin dubari na zamani da za su sa su gyara aikin su eh, kuma aikin su bunƙasa masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za leka a ƙasar ghana domin jin halin da noma ke ciki yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin ma'aya mai silamu mini barma sai kuma jule leathers gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauki da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu madalla Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani Maradawa da baban gida AA Dogo Zurmi suka ce salam VOA Hausa. Hakika yayin da sallah ke karatowa ina kira ga 'yan matan da ke tirsasawa samarin su yi musu kayan sallah cewa ya kamata su san yanayin da ake ciki na tsadar rayuwa a ɗaya ɓangare su ma samari ya kamata su daina yi wa 'yan mata karyar abin da ba su da shi domin ƙarya tana ɗaya daga cikin abin da ke rusa kowace kowace irin dangantaka. Sai saƙo na gaba daga Alhaji Sa'idu mai gyaran TV a garin Wuba tare da Rilwani Ibrahim London Wuba da Imam Yahaya Soja Wuba. suka ce assalamu alaikum murya amurka muna yi wa malama zainab yar marigayi sheikh jafar mahmud adam addu'ar allah ya sa ta ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani da take yi a ƙarshe muke kira ga masu sukar tafsirin da take yi da su daina su yi mata addu'ar fatar alheri domin akwai masu aikata laifuka daban-daban amma babu mai sukar su allah ya sa mu dace. sai saƙonmu na ƙarshe daga bala ruwan kanwa da baban gida ibb giyawa da faruku mahe karo ga sokoto suka ce salam voa hausa a gaskiya matakin gwamnatin tarayyar najeriya na yin afuwa ga wasu masu halin bera ko kaɗan bai yi mana daɗi ba duba da yadda aka share tsawon lokaci kafin a kama su efcc ta sha wahala sosai kafin su shiga hannu amma yanzu lokaci guda gwamnatin tarayya ta yafe musu kuma wannan babu abin da zai kara illa buɗe ƙofa ga wasu masu niyyar yin irin wannan aikin Dalla yanzu kuma lokaci ne na sauraron falalar azumi albarkacin watan Ramadana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sunana Mustafa Dandume daga Mu'az bin Jabalin Da'awa Kano Nigeria yau zamu magana akan azumi garkuwar da yake garkuwa annabi sallallahu alaihi ya faɗi cewa azumi garkuwa ne wanda annabi yake cewa ya ma'asharu shababi manista da amin kumul ba a tafal ya tazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu iko daga cikin ku ya aure fa innahu a gabbal basari shine mafi rantsewa ga ido wa asanul farji shine mafi katangancewa ga farji wa malam yasadi fa alaihi bisawm yace wanda bai samu iko ba to ina horansa da azumi fa innahu lahu wija domin azumi garkuwa ne a tattare da shi muhallin shahid din shine garkuwa din nan ga dukkan abin ki zaka ga duk wanda yake azumi Allah ya hore masa cewa zaka ga yana son aikata aikin alkhairi kaga aikin alkhairi yana kusantar da mutum zuwa ga aljanna sannan garkuwa ne ga barin wuta wuta ita an ce an kewaye ta da abin sha'awa zaka ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa ya bashi dama ya kai wannan watan zaka ga yana son aikin alkhairi domin duk lokacin da wannan watan ya fito zaka ga mutum yana son yin sadaka yana son yin karatun alkur'ani yana son tausasawa al'umma duk wani abu na jin kai zaka ga yana son wannan kaga ya samu garkuwa daga barin wuta inda zai tsare kansa don aikata wancan aikin alkhairi sannan kuma idan Allah Ta baraka wa ta'ala ya bawa mutum dama ya zo wannan watan ya same shi kuma ya yi azumin nan to yana rusa masa sha'awa duk wata sha'awa ta son yin badala zaka ga ko masu ɓarnan ma sun baro wajen barna sun daina komai ko da zaka tambayi sai ka ji suna cewa ai yanzu lokacin watan azumi ne dalili saboda azumin ya karya ma sha'awa ya ragargaza ta sannan kuma me yin azumi za ka ga kullum ya ja bakin su ya shiru to saboda haka yan uwa mu yi kokari mu ci moriya na wannan watan wajen yin azumi da son aikata ayyuka na alkhairi saboda wannan dama da muka samu da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace mu samu moriya a cikin wannan wata mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin summa amin to yanzu kuma ga labarai amma fa a takaice dakarun ukraine a yau talata sun ce sojojin rasha sun karkata hankulansu wajen kokarin karbe ikon donetsk da luhansk wasu muhimman yankuna da ke gabashin kasar wanda hakan zai ba su damar haɗe yankin da crimea da suka kwace shekaru takwas da suka gabata wata sanarwa da babban janar ɗin sojin ƙasar ya fitar ta kuma nuna cewa har yanzu rasha bata dakatar da kai hare-haren makamai masu linzami akan yankunan fararen hula ba a sassan ƙasar. wannan sanarwa na zuwa ne kwana guda bayan da rasha ta kaddamar da hare-haren da aka jima ana fargabar za ta aiwatar a gabashin ƙasar ta ukraine bayan janye ƙawanyar da ta yi wa birnin kiev a karan farko cikin watanni mayakan falastina sun harba wani makamin roka cikin yankin kudancin isra'ila rotanni sun ce isra'ila ta mai da martani da hare-haren sama kudancin zirin gaza inda ta wuta kan wani wuri da take zargin kungiyar hamas na hada makamai kamar da dakarun isra'ila suka faɗa da safiyar yau talata babu dai rahotannin da ke nuna cewa ko an jikata a waɗannan hare-hare to sauraro baki ɗaya abin da muka samu kenan a cikin wannan shiri namun a daidai wannan lokaci sai kuma idan allah ya kai mu a shirin mu da dare wato karfe tara da rabi agogon nigeria niger kamaru da chadi wato karfe takwas da kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin ya zama da din Muhammad Lalo da ya taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin sai injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.